gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau. Bayan sa akwai mu ɗauke da shirin na muririn kuma su saurare. Daga nan kuma akwai shirin na kisoshin rayuwa. sai kuma lafiya sai da kula kafin daga bisani mu kwarkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 18 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1867 yankin alaska wanda yake arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun amurka kafin haka dai yankin alaska malakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar ta rasha ta sayarwa gwamnatin amurka da yankin sai kuma daga baya aka gano arzikin dan yaman fetur wanda yake kwance a wannan yanki kamar da kuma yankin yake da arzikin kifi a cikin ruwa na yankin hakanan kuma da wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohin ƙasar waɗanda suka fi yawan arziki baya ga kuma jihar alaska ita ce jihar da tafi kowace jiha a tsakanin jihohin amurka sanyi a cikin kasar inda mafi yawan lokuta a jihar alaska ake fama da sanyi a lokutan hunturu kuwa dusar kankara kan rufe ko ina a cikin fadin jihar daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar radio ta bbc a ƙasar burtaniya da farko dai gidan radiyon bbc mallakin mutane ne masu zaman kansu amma daga baya ya zama tashar gwamnatin burtaniya a shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta na talabijin radiyon bbc ya taka rawa wajen yada manufofin turawan burtaniya 'yan mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma dai kasashe waɗanda turawa suke yi wa mulkin mallaka har ila yau yana ɗaukar ɓangare ko kuma karkata ga maslaha da kasashen yammacin turai musamman akan abin da ya shafi kasashe masu tasowa bbc na da shirye-shirye a cikin harsuna da dama na duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama ɗaya daga cikin manyan kafafen yada labarai a duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu wannan lokacin. to jerin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu ta ce kasashe 22 sun gabatar mata da bukatar sayan jirage marasa matuka wanda take kerawa uganda ta ce afirka ta cancanci kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ta benzema murnar lashe kyautar gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya Tons kuma ga labaran da ke dake manjo janar yahaya rahimi safawi mai baiwa jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran shawara akan harkokin soji ya sanar da cewa kasashe 22 ne suka gabatar da bukatar su ta sayan jiragen yaki marasa mutuki daga kasar ta iran manjo janar safawi ya bin hakan ne a jawabin da ya gabatar a gaban taron kimiyya da fasaha a birnin tehran inda ce amurka da yahudawan sahiyuniya ba su iya cimma wata nasara akan al'ummar iran ba yana mai cewa iran din ta saba shigo da fiye da kashi 80 cikin 100 na kayayyakin sojojinta da kasashen ƙetare kafin samun nasarar juyin juhalin musulunci amma a halin yanzu tana samar da fiye da kashi 80 cikin 100 na kayayyakin kariya da tsaro da kanta wanda injiniyanta ne suke kera su a cikin gida ya bayyana cewa kasashe 22 sun gabatar da bukatar sayan jiragen yaƙi marasa matuki daga iran inda ya nuna cewa lamari ne mai matukar mahimmanci a karfafa kimiyya da fasaha a fagen tsaro da kuma nasarar da sojojin iran din suka samu a lokacin harin da tsohuwar gwamnatin iraki ta kai wa kasar a cikin shekarun 1980 ya kara da cewa da ba a samu waɗannan nasarori ba da ba a kai ga matsayin yin amfani da kimiyya da fasaha a wannan mataki ba ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya jaddada cewa babu wata ƙasa a duniya wadda za ta amince da tarin tarzoma da barna da kuma baranta dukiyoyin jama'a a cikin ƙasarta kuma ƙasarsa ba ta ɗauki wani mataki wanda ya saba wa doka ba a kan matsaloli da tarzoma da aka haifar a cikin kwanakin baya bayan a ƙasar a shafin sa na twitter amir abdullahian ya bayyana cewa kungiyar tarayyar turai bisa kuskuren lissafinta ta ɗauki matakin da bai dace ba bisa dogaro da ɗimbin bayanai na karya. sannan kuma ta sake yin amfani da abin da bai yi tasiri ba a baya kuma ta sake maimaita shi shine sanya wa iran takunkumi ya kara cewa a duniya babin da aka amince da tarzoma da kuma lalata dukiyan jama'a da kaddarorin gwamnati kuma iran ba za ta kau da idan ta daga wannan ba a ranar jiya litinin ne dai kungiyar tarayyar turai ta sanar da kakafa takunkumi akan jami'an kasar iran da suka hada har da 'yan sandan gyara hali dangane da matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na dawo da doka da oda da kuma hana barnata kayan jama'a da kaddoron gwamnati a zanga-zangar da aka yi a ƙasar bayan mutuwar masu amini iran da ta zargi gwamnatocin kasashen yammacin turai da wasu 'yan koransu a yankin gabas da tsakiya da hannu kai tsaye wajen zuzuta wutar rikicin domin yin amfani da hakan wajen cimma manufofinsu na siyasa a kan kasar to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran jakadan kasar uganda a birnin moscow na kasar rasha moses kizegi ya bayyana cewa kamata yi kasashen afirka su samu wakilci na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bisa la'akari da yawan al'umma da kuma girman tattalin arzikinsu shugaban tawagar diplomasiyar kasar uganda a moscow ya ce wannan shine matsayin kungiyar tare afirka mun cancanci zama memba na dindindin a kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bisa girman tattalin arziki da yawan jama'a da ke nahiyar afirka ina ganin cewa ya kamata a kasashe su canja sassan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tun da farko dai ministan harkokin wajen ƙasar madagascar wata sanarwa da aikewa navosti ya ce ƙasarsa na goyon bayan garan bawul ga kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya wanda zai tabbatar da cewa ƙasashen afirka za su shiga cikin aikan wannan hukuma wani abin lura anan da shine kwamitin sulhu mai mambobi goma sha biyar shi kaɗai ne ke iya ɗaukar mataki na ƙarshe bisa dokar majalisar ɗinkin duniya yayin da a kwamitin ƙasashe biyar ne masu kujerun dindindin wato rasha sin faransa birtaniya da kuma amurka waɗanda suke da haƙƙin hawa kujeran naƙi ya ƙara da cewa nahiyar afirka tana da haƙƙin samun kujera wannan kwamiti domin wakiltar al'ummominta da kuma yin magana da yawunsu maimakon aron su ana ce musu albasa shugaban kasar faransa emmanuel macron ya taya dan wasan kasarsa karim benzema kuma dan wasan gabanin real madrid murnar lashe kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa na duniya wanda ya samu kyautar kwallon zinari wanda mujallar pierce football take bayarwa dan wasan da kasar faransa da ya lashe kyautar kwallon zinari ne a karan farko a tarihinsa inda ya doke 'yan wasa 29 musamman ma sadio mani ɗan ƙasar senegal da kuma kevin de Vrian na belgium da kuma robert lewandowski na ƙasar poland da kuma muhammad salah na ƙasar masar macron ya rubuta a cikin shafinsa na twitter kb9 yana nufin harfa biyu na farko na sunan karim benzema da lambar rigar da yake sanyawa a real madrid wato tara macron ya kara da cewa a wani sakonsa na twitter harfa guda biyu da lamba ta tara za su shiga cikin fagen tarihi na kwallon kafa shekaru 24 bayan nasarar zidane karan benzema ya nasarar kawo sabuwar kwallon zinari a kasar faransa muna taya shi murna in ji emmanuel macron ta jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafin mana intanet www.hausatv.com to yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowa ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai yada zango ne a ƙasar tunisia domin yin dubi kan zanga-zangar da ta ɓarke wacce kuma ake ci gaba da yi wacce ta ɗauki takin yin kira da ake da gwamnatin kai sa'id za mu ji dalilin da suka kai ga shiga wannan hali da kasar ta yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kasar tunisia tana fuskantar zanga-zanga mai tsanani wacce masu bin diddigin siyasar kasar suke ɗauka a matsayin wacce tafiyin yin kamari da aka gani tun bayan juyin mulkin da kaisa sa'id na ranar 25 ga watan yuli na shekara ta 2021 ana kiran abin da ya faru a waccan ranar dai da juyin mulki saboda yadda shugaban kasar ya yi amfani da tsarin mulkin ya kawar da abokan hamayyar siyasa ya zama shi kadai ne ya saura a wannan fage dambarwar siyasa da ƙasa ta tunisia ta shiga ya sa masu zuba hannun jari sun gudu daga cikinta sannan kuma kasashen turai da suka rika jinjina wa kais sun ƙi bashi wani taimako ta fuskar tattalin arziki dama dai yawon buɗe ido yana daga cikin muhimman abubuwan da suke baya wannan ƙasa kuɗaɗen shiga to amma rashin tabbaci na siyasa da kuma rashin tsaro ya sa turawan masu zuwa ƙasar ta tunisia shan rana sun dakata siyasar kais sa'id ta ninanci ta jefa ƙasar cikin matsalar tattalin arziki farashin kayan masarufi ya hauhawa hakan yana nuni da cewa ƙasar tana fuskantar matsalolin tattalin arziki da ya haddasa karuwar kudin kayan abinci da magunguna mutanen kasar sun rika yin dogon layi a gaban gidajen burodi domin samun nakalaci musamman ma dai birai da wasu kayan masarufi da gwamnati take tallafa wa farashinsu hatta ruwan sha na gora da kwalba ya yi karanci a wannan ƙasa. a lokaci ɗaya kima da darajar kuɗin ƙasar ta yi ƙasa sosai man fetur yadda ake sai da kowace litta ya rubanya har sau hudu wannan har tattalin arzikin ƙasar ya shiga ya sa an sami karuwar talauci da karuwar rashin aikin yi samarin ƙasar sun yin hijira domin zuwa waje inda za su sami wurin da za su rayu mafi daɗi tun daga lokacin da kais ya zama shi kadai ne a fagen siyasa ya mayar da gwamnati da jami'anta kamar yadda masharhanta suke cewa tankan makarantar firamare shi kuwa headmaster wanda yake yi wa ministocinsa da ya ɗauka a matsayin almajirai shiftar ayyukan da za su yi wannan halin da ƙasar ta shiga ne ya jefa ta cikin yanayi mafi muni sannan kuma ya nesanta masu zuba hannun jari a ciki kudaden waje a bankuna sun yi karanci shigo da kaya daga waje ma ya ragu lokacin da aka shiga watanni shida na farko na wannan shekara an sami gibin kasuwanci da ya kai dala amurka biliyan 3.6 cin hanci da rashawa da almundahana a tsakanin ma'aikatan gwamnati sun karu sosai gwamnatin firaminista najla bodin ta fito da shirin ciwo bashi daga waje da hakan yana nufin kasar za ta miƙa kai ga sharuɗan da waɗannan cibiyoyi na kuɗi na duniya za su shata mata zanga-zangar da aka shiga a cikin kasar a wannan lokacin a tunisia sakamako ne na abubuwan da suka rika faruwa a tsawon lokacin da kais ya nisanta kowa daga fagen siyasa zama shi kaɗan ya rage a ciki to asusun bayar da lamuni na majalisar ɗinkin duniya da ya amince da cewa zai baiwa ƙasar bashin kuɗin da za su kai dala amurka biliyan 1.9 ya ce zai hakan ne dai a cikin watanni 48 sai dai kafin a kai ga yin hakan sai majalisa asusun ta yi zama da tattauna bukatar ta tunisia a cikin watan disamba mai zuwa ita kuwa kasar ta tunisia tana da bukatar ta fito da tsari da za ta yi aiki da shi na sauye-sauye a fagen tattalin arziki domin gamsar da masu bayar da lamunin in hakan kuwa yana nufin cewa al'ummar ƙasar za su fahimci batutuwa masu alaƙa da tsuke bakin aljihu da janye tallafi akan kayan masarufi masu yawa a ƙarshe za su ƙara fushi da gwamnati da al'ummar ƙasar za su yi watakila ma ya ƙara ruruta wutar zanga-zanga abin da ya kunna wuta zanga-zangar da ake yi a yanzu dai a cikin wannan ƙasa shine mutuwar da wani matashi ya yi sanadiyar raunukan da ya samu bayan da 'yan sanda suka yi farautarsa wato abin da ya faru ya daidai da karin maganan nan da ake cewa mai neman kuka ne aka jefe shi matsalolin ne suke kwance a ƙasa a cikin ƙasar ta tunisia kama daga na siyasa zuwa na tattalin arziki sun riga sun yi dandazo suke jiran faruwar wani abu da zai ingiza mutane su fito kan titi su bore mutuwar wannan matashi ɗan ƙasar a hannun jami'an tsaro shine zama tamkar a shanar da aka ƙyasta a kan matsalolin da al'ummar suke ciki to ita dai tunisia ta kasance ta farko a cikin jerin kasashen larabawa da aka yi bore wanda aka fi sani da yunkurin larabawa daga can ne masar ta ɗauka sai sauran kasashe sai dai kuma a lokaci ɗaya ta kasance ƙasar da aka samu ɓullar yunkurin faɗa da sauyin da ya faru a kasashen larabawan sai dai abin tambaya a nan shine cewa ko ya zuwa ina ne wannan yunkurin da yake gudana a yanzu zai kai wani sauyi irin wanda ya faru a shekara ta 2011 cikin kasashen larabawa ko kuma matsin lamba ne a kan gwamnatin kasar ta kai sa'id domin yin gyara a cikin tsarin siyasa da kuma abin da ya shafi tattalin arziki to ma sauraro za mu da aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa kawai da intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryar ku masu saurare shirin da ya saba ku damar isar da korafe-korafen ku ko kuma bayyana abubuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana gwani lawan ali game da zan tofa a albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i naku a to ba shakka kasanmu najeriya 'yan takarkaru kusan za a iya cewa an buga gangar siyasa kowanne ɗan takara su yake ko da halin kaka ya hai a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 to mu dai fatan mu allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda zai tabbatar mana da cikakkenci a mu da bawa ɓangarorin harkokin ilimi da kulawa da kuma inganta rayuwar matasa na samun musu da aikin yi inganta ilimi da ruwan sha da hanyoyi baki daya da kuma al'ummar kasar ta samu abin da yake a cikin kasar ta ma'ana ta samu tattalin arzikin mutanen kasar su amfana da a dukiyar da take a cikin ƙasar kuma dangane da wannan maudu'i na ku ina kira kuma ga 'yan uwana matasa da su zaɓi wanda yake da kishin matasa sannan kuma wanda zai iya kawo wa ƙasar mu ci gaba mai ɗorewa da kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula da ƙasarmu take fama da matsalar tsadar rayuwa to mu dai mu kenan fatan mu Allah ya bawa mai rabo sa'a kuma wannan zai ciyar da al'ummar Najeriya gaba a Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu wannan gidan radiyo mai albarka radiyo Tehran ina muku fata alferi suna na Malam Iliya Hamidu mutunan kogubce buza ina muku fata alfiri ga dukkan wanda a ciki ina san tsoma baki na bisa ga muri inda kuka tsaida ranar yau na zaben Najeriya ina muku fata alfiri yan Najeriya da fata Allah ya zaba muku Allah ya zaba muku namiji nagari ba mayaudari ba ya kamata ku zaɓi shugaba nagari Allah ya zaɓen muku shugaba na gari domin mun ga za kamun liddan buhari buhari mu da annan jamhuriyar nijar da ya ci iko lokacin da buhari ya ci iko ko kwana kasar yi mu kai da murna kamar mu ma muna jin hukura ba mu jin hukura amma muna jin daɗin zaman lahiya ga dukkan wanda a ɗan najeriya mu ne muku fata alheri allah zaɓa muku mahi alheri a gare ku ni ne naku mutunan ku gubce buza mala iliya hamidu daga nan jamhuriyar nijar a nan birnin yamai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran na gaishe da kowa da kowa da ke cikin wannan gida musamman su mahukuntan wannan gidan rediyo da suke bamu dama don tattauna albarkacin bakin mu. Ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan wata mai falala mai albarka na haihuwan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tabbas nawa kira ga talakawan Najeriya shine abin da ya shafi jam'iyyu ko siyasa ko za zaɓe akwai wata fikirar da ya kamata talakawa su duba ita ce in ma ka je kana ka zaɓo wani ka bar wani kamar wa kanka lokaci ne da talakawan za su gwada ƙin yin zaɓen wallahi da sun haɗa su shugabannin rigima da iyayen gidansu can na turawa ƙila da an samu wani sauyi ina ma da za su gwada wannan mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambegowa na gode Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ne ina muku barka da wannan lokaci. Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magani. Zan yi tsokaci a kan wannan maudu'i da kuka aza mana yau na 'yan takarkarinmu da suke ta fafutuka wajen neman zaben zaben su karo na biyu. To yanzu wannan da farko wannan hukunci ya rage ga al'ummar Najeriya da kuma wa'inda aka mulka kuma wannan lokaci ne za mu gwada ma shugabanninmu irin kurakuran da suka yi a wannan mulki na tsawon shekara takwas kuma wasu zamu mai da musu tukwicin su bisa irin kokarin da suka yi a wannan mulki na shekara takwas kuma muna amfani da wannan dama muna jan kunnuwan matasa na najeriya da su guji harkar banga siyasa da shaye-shaye da sauransu sannan muna roƙon ubangiji allah kar ya bamu da dabarar mu ya zaɓa mana shugabanni na gari masu adalci ga al'umma su masu tausayin al'umma wa masu kishin al'umma allah ka san irin halin da waɗannan shugabanni suka saka mu a ciki yanzu ya ubangiji allah muna tuba a gare ka allah muna neman canjin shugabanni na gari don alfarma annabi da alkur'ani mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magami assalamu alaikum radio boh hausa sunana comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri kasan jihar digawa tarayyar najeriya a halin yanzu ina birnin fatakwal so mu dai babu abin da za mu ce sakamakon fita neman al'umma da 'yan siyasa suka yi wato campaign to hakika ba babban da zamu je dai mu ce Allah dai ya tabbatar mana da alkhairi a wannan zaben da za a yi na shekara ta 2023 domin su talaka ba su yasa ce wannan shine nagari ko wannan ba shine saboda me ai an yi wa Buhari an ce Buhari shine nagari amma kuma ya zo ya kasance a mulkin himaya an fi samun ma matsaloli to kawai mu dai abin da zamu bar wa zabi dai mu ce Allah subhanahu wataala ya zaba mana mafi alkhairi zaba mana shugaban da suke kaunar mu ba wanda mu muke kaunar su ba da fatan za ku tashi lafiya BOH sunana Comrade Ibrahim Lara عجبتها assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran da fatan kuna lafiya mai magana yi su ne baban sale daga cikin tashar da magaran ra'ayina yau akan 'yan siyasar najeriya ne da mu kanmu talakawa to abin da ya kamata mu san zaman da zamu kuma mu san wanda zamu zaba dan saboda ka abai mai ta abin da aka yi a baya yan takara ga suna a duba cancanta duba cancanta a duba wanda zai yi aiki ya hudda mu da kalubalen kashe-kashe da ake yi da sauran abubuwa ubangiji Allah zaba mana abin da ya alheri to Allah da fatan saƙon ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ke cewa a kasance lafiya. To marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin taron muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stan Stan na Atullah Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi sallam da muke kawo muku mun kammala kissar yakin hunain inda musulmi tare da jagorancin manzon allah sallallahu alaihi sallam suka yaƙi kabilar hawazin wanda suka kasance sun ji tsoron kada manzon allah sallallahu alaihi sallam ya kai musu hari bayan ya kwace birnin makka yawansu dai mayaka dubu hudu ne amma sun fita tare da matansu da 'ya'yansu da kuma dukiyansu wai don kada su gudu su bar iyalansu mun ji yadda da farko suka tarwatsa musulmi amma daga baya allah ta'ala ya ba su nasara a kansu kuma da dama daga cikinsu sun musulunta allah ta'ala ya ambaci wannan yakin a cikin alkur'ani mai girma inda ya yi maganar cewa shi ne yake ba da nasara ba wani ba a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yakin zatus salasil wanda aka yi shi bayan da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma madina bayan fatahin makka da kaɗan inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin cewa wasu mushirkai kimani dubu goma sha biyu sun taru a wani wuri da ake kira yabis inda suka sha alwashin ba za su gushe ba sai sun kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma Aliyu da Abi Talib alaihi salam sannan su kawo ƙarshen musulunci da farko dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki wasu daga cikin sabansa su yi musu magana su bijiro masu da addinin musulunci amma suka ki amincewa amma suka ki amincewa da komai sai yaƙi a nan ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura Ali da Abi Talib alaihi salam da wasu mayaka musulmi don magance wannan matsalar an ce aliyu salam da mayakansa sun yi tafiya cikin dare har suka isa wurin suka yi wa wa'annan mushirkai kimani dubu goma sha biyu kawanya aliyu salam ya bijiro musu da addinin musulunci suka ki karba sai ya ba da umarni a farmasu a cikin kyaftawar ido sun gama da su an kashe na kashewa sannan aka kama sauran a matsayin fursunonin yaƙi Ban da haka sun dawo da ganimomi masu yawa a daidai lokacin da aliyu salam da sahabbansa suka sami nasara kan mushrikai a yakin zatis salasil allah ta'ala ya sauka da suratul adiyat ga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai a lokacin da gari ya waye manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta surar a cikin sallar asubaha a lokacin da sahabbai suka ji sallar sai suka faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan surar ba mu santa ba sai ya ce an sauko mani da ita ne a cikin dare da kuma shaidar nasarar da Ali da Abi Talib alaihi salam tare da mayakansa suka samu a kan mushrikai dubu goma sha biyu wannan ya faru ne tun kafin dawowar Ali da Abi Talib alaihi salam da mayakansa zuwa Madina sai kuma yakin motat wanda yake daga cikin yaƙe-yaƙen da suka faru a shekara ta takwas bayan hijira kamar yadda muka bayyana a baya bayan sulhun hidabiyan da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da ƙurashawa ya fara aika wasiƙo zuwa ga sarakunan duniya yana faɗa masu cewa shi annabin allah ta'ala ne kuma su shiga addinin musulunci don haka tun lokacin ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake rubuta wasiƙu zuwa wa'annan sarakuna da shugabannin ƙabilu na duniya malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wa sarakunan duniya a lokacin wasiƙu har zuwa goma sha biyar mun ambaci wasu daga cikinsu wato sarki kaisar ko kuma heracles na ƙasar roma da kuma sarki mukaukas na ƙasar masar inda dukkaninsu suka musulunta daga cikin wa'annan sarakuna dai akwai sarkin basra na ƙasar sham a lokacin inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa sahabinsa mai suna Haritha ɗan Umair al-Asadi amma Haritha bai sami damar isar da wasikar ba sai ya gamu da wani da ake kira Sharhabil ɗan Umair al gassani ya kama shi ya kashe shi bayan ya fahimci cewa yana dauke da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa sarkin Basra a lokacin shi kadai ne daga cikin manzannin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga wannan sarakunan da aka taba kashewa kafin haka dai al'ada ce ta sarakunan yankin ba sa kashe dan sako don shi bai da laifi sako ne kawai yake dauki da shi ga wani sarki daga cikin sarakuna amma sharhabil ya saba wannan al'adar ya kashe harith dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa basra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bakin ciki sosai da kashe shi don haka ne ya shirya yakin da ake kira motata masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin namu na yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan batun kula da lafiyar kwakwalwa hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla kamar da aka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan batun kula da lafiyar kwakwalwa kuma idan ana tune a makon da ya gabata mun fara wata tunawa ne da Dr. Baguda wani likitan kwakwalwa a tarayyar Najeriya wanda bayan fayyace mana matsalolin da kan shafi kwakwalwa yau dakta zai dora mana ne kan tambayar cewa ko akwai wani abu da za a yi a matsayin rigakafi na kaucewa matsalar da kan shafi kwakwalwa wato tabin hankali wannan gaskiya ne zan iya cewa kamar da kasi ne a kowane bangare na likitanci na da irin wannan abubuwan da ake yin abin da ake cewa musu rigakafi ya fi magani to mu kuma bangaren kimiyyance bangaren wata abin da ya shafi rangwame na hankali zan iya cewa mu muna da irin wannan abubuwan alamu wanda yake idan aka ga sun fara bayyana a jikin mutum to akwai alamun cewa abubuwa sun fara kauce hanya ya kamata a yi sauri a je a nemi magani ko kuma a yi abin da ya kama da haka zan iya cewa daga cikin abubuwan da akan sa abubuwa akai shine zan iya cewa ɗabi'a ta dan adam ta yau da gobe musamman an san cewa ga haid yadda halin sa yake to da an fara ganin canji akan haka to kaga za a fara tunanin cewa ya wannan lafiya kuwa misali mutum ne wanda ya saba kullum zai shiga cikin mutane a hira da shi a yi magana sai ga cewa yana ware kansa yana yawan zama shi kadai ko yana yawan komawa aiki zai yi magana da mutane abu na ɗaya kenan abu na biyu mutumin da aka san shi yana da yawan tsafta yana da yawan kula da kayansa ga cewa sai ya zo ya sati ɗaya bai wanka ba ko bai wanke kayansa ba ya sa kayansa da san baya yana guga amma da ya dina sai suka sa a ne kaga wannan alamu ne shi ma da na cewa an fara samun matsala abu na uku mutum zai iya kasancewa mutumin da aka san shi bai da saurin fushi a yana can a lokaci guda kawai sai a gan shi da ka dan taba shi kafin ka ce ni ko wani lokacin ba a ma taba shi ba sai hasara ya dinga nuna fishi fiye da yadda ya kamata ya dinga nunawa kuma ko da ba a masa wani abu ba shi ma alamu ne da gani cewa ya fara samun matsala ta shafi wato hankali na shi wani abu kuma shine misali mutumin da aka san shi ma'aikaci ne kullum da safe zai tashi tafi aikinsa ko ko ɗalibi ne kullum zai je makaranta ko ko a'a mutum ne da yake aka san shi baya zama a gida amma rana guda sai a ga cewa ya daina zuwa aiki haka kawai ba dalili to kaga dole a tambaya a'a 心里考完了。 ko ko ɗalibi ne yake zuwa makaranta rana guda kawai ce shi ya zuwa gaba ɗaya ko kuma a misali ma'aikaci ne shi amma kullum sai aka ce ana ta rigima da shi da shi da ma'aikatansa ko ko a idan mutum ne mai iyali da can ba a san shi da rigima da iyalinsa ba kullum sai ka ji shi yana ta rigima to kaga duk wannan alamun suke cewa an fara samun tangarɗa a cikin yanayi na hankalinsa to da an fara ganin irin wannan alamu to kamata ya kasance a kawo mutum a kan lokaci domin irin wannan matsaloli kamar da kasan kowace cuta idan aka same ta tun tana ƴar ƙarama kafin ta girma ta fi sauƙin magantuwa na a ce misali in ta girma da yawa ta zama fiye da kima to kaga anan za a samu matsala wajen kawar da ita wannan rashin lafiya a lokaci guda. turakta kamar menene za a ce yau shine babbar rigakafi na kaucewa matsala ga kwakwalwa. To wannan ma wata magana ce mai zaman kanta. Kasan zan iya cewa alkishance muna da cututtuka nau'i kala-kala. A misali zan iya baka misali yanzu kamar cuta ta hawan jini ko cuta ta ciwon suga. Kaga cututtuka ne wanda yake ba za ka ci ga maganin su kai tsaye ba. Sai dai a musu abin da ake ce masa control. Sai dai wato a bada magani ya lafar da su shi kenan. Kuma a irin wannan mutum zai ta shan magani har bayan ya sai Allah ya kawo lokacin da zai koma ga Allah gaba daya. To mu kanmu zan iya cewa a bangare namu muna da cututtuka nau'i kala-kala. akwai wanda suke iya tafiya gaba ɗaya cikin ikon Allah inda yana ba mutum magani ya mai da hankali yana shan sa yadda ya kamata yana iya tafiya sannan akwai cutukan kuma da yake idan suka kamari to a gaskiya ka ce wai ga maganin su kai tsaye katkat babu shi sai dai a ba da magani wanda zai lafar da su kuma muddin mutum zai ci gaba da shan su kamar da ake shan maganin hawan jini ko na ciwon siga to har illa masha Allah wannan abun nashin cikin ikon Allah ba zai sake dawowa ba Za ka zan iya cewa kamar da kowane nau'i na likitanci yake da irin wannan abubuwan mu ma a namun akwai hakan akwai mai tafiya sannan akwai wanda kuma dole za a ci gaba da shan magani in mutum kuma ana shan wannan maganin to Allah ya da wannan abun ba zai sake dawowa ba a lokaci guda. Zan ga likitoci ba dan kuɗi suke ba ba dan kuɗi suke ba ba dan buɗe yabo ba ba dan buɗe yabo kurin waka kaɗai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah. Shin dakta za a iya warkewa daga matsalolin da suka shafi kwakwalwa kamar a ce taɓin hankali haka? To wannan ma wata magana ce mai zaman kanta. Kasan zan iya cewa alkishance muna da cututtuka nau'i kala-kala. A misali zan iya baka misali yanzu kamar cuta ta hawan jini ko cuta ta ciwon suga. Kaga cutuka ne wanda yake ba za ka ce ga maganin su kai tsaye ba. Sai dai a musu abin da ake ce masa control. Sai dai wato a bada magani ya lafar da su shikenan. Kuma a irin wannan mutum zai ta shan magani har bayan ya sai Allah ya kawo lokacin da zai koma ga Allah gaba daya. To mu kanmu zan iya cewa a bangare namu muna da cututtuka nau'i kala-kala. akwai wanda suke iya tafiya gaba ɗaya cikin ikon Allah in dai ana ba mutum magani ya mai da hankali yana shan sa yadda ya kamata yana iya tafiya sannan akwai cutukan kuma da yake idan suka yi kamari to a gaskiya ka ce wai ga maganin su kai tsaye katkat babu shi sai dai a bada magani wanda zai lafar da su kuma mutum mutum zai ci gaba da shan su kamar da ake shan maganin hawan jini ko na ciwon siga to har illa ma sha Allah wannan abin nashin cikin ikon Allah ba zai sake dawowa ba da ka zan iya cewa kamar da kowane nau'i na likitanci yake da irin wannan abubuwan mu ma a namun akwai hakan akwai mai tafiya sana akwai wanda kuma dole za a ci gaba da shan magani in mutum kuma ana shan wannan maganin to an Allah ya da wannan abun ba zai sake dawowa ba a lokaci guda dakta akwai zarge-zarge haka da ake wa likitoci musamman masu kula da masu irin wannan larura ta taɓin hankali na cewa ana musguna musu wani sa'in har da duka da ɗauri wanda shine yasa mutane ba su fiye zuwa asibitocin ku ba me zaka ce kan hakan a gaskiya ya kamata mu gane kan cewa ba duk mutum bane da aka ce ya zo da matsala ko irin wannan zaka ce wani lallai sai an bashi allura kuma kamar haka shi sa rashin lafiya kamar da kasan sauran rashin lafiyoyi suna da wato matsayi kala kala akwai wani misali zai zo ba ma ya bukata a masa wata allura magani kawai za a bashi shi kenan kuma ba tare da an da ke shi ba ba wani abu sannan kuma ana tunanin ma ana duka ba wani magana duka zan iya cewa a takaice musamman mu a zamanance musamman yanzu ka zo asibiti kamar namu ai ba za mu taɓa iya yiwuwa zan iya cewa in ka dana magana duka to ka je magana lokacin da can can wanda yake ce su kansu ba su fahimci abin ba ba san kuma abin da ya kamata a ce an yi ba amma a yanzu magana duka ko ɗauri ko makamancin haka babu shi illa idan mutum ya zo za a bashi magani daga nan kuma zai samu natsuwa yadda ya kamata yana ci gaba da shi maganin kuma za a samu ci gaba to zan iya cewa idan mutum ya zo ya danganta da yanayin da ya zo idan misali mutum ya zo misali a firgice ko kuma ya zo da wasu abubuwa da za su iya tsorata mutane ya zo yana surute ko yana buge-buge ko yana dukan mutane to anan ne za a iya cewa watakila zai buƙaci a yi masa allura a wajen ke ita ma kuma cikin kwanciyar hankali za a masa ita sha da an masa ita ya dan samu bacci yana tashi zaka cewa ya canja kamar ba shi ba ba zai ci gaba da wannan abubuwan ba amma maganar cewa wai ana takura su ana matse su a gaskiya babu wannan dan a yanzu musamman da zaka zo asibitin mu ka ga irin alakan mu da mu da wato marasa lafiya da ake bawa magani zaka yi mamaki bawa magana cewa misali kamar a lokacin da ta da likita ya to marasa lafiya ya tsorace shi duk ba wannan maganganu babu shi haka za a zo a zauna a yi maganganu a bashi magani shi kenan kuma kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a likita a sosai to masu mu da wannan ne kuma kawo karshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ga shi Dr. Baguda likitan kwakwalwa daga tarayyar Najeriya a nan kuma yi Hassan Barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a kasance cikin koshin lafiya suna ga Allah rabi sama Allah ya ya ciwo amin da kuma ga na karshe duniyar mu a yau duniyar mu a yau Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai masu muhimmanci da suka faru ko suke faruwa na siyasa zamantakewa tattalin arziki da sauransu a duniya tare da jin ra'ayin masana idan mun sami lokaci da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. da masu sauraro shirinmu na yau zai yi tsokaci ne dangane da yadda amurka ta ba da himma wajen tallafawa masu tada hankali a cikin kasar iran a cikin 'yan makonni da suka gabata tun ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne dai wata mata mai suna masa amini ta rasu bayan ta yanke jiki ta faɗi a ofishin 'yan sanda masu gyaran hali a nan birnin tehran a mutuwar tata ta zama makami ga gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙawayenta na ƙasashen yamma da kuma kasashen larabawa inda suka fara tallafawa masu tada hankali a cikin kasar iran da sunan 'yan sanda sun kashe mahasa amini kuma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ce wacce ba ta mutunta 'yancin mata ta jawo hakan har suka kai ga suna neman kawar da tsarin musulunci da ke iko da kasar fiye da shekaru 43 da suka gabata har ila yau a daidai lokacin ne nan kasashe makiya jimhuriyar musulunci ta iran suke tallafawa wasu 'yan ta'adda a lardin sistan bulishistan wa'anda mabiya masabar alu sunna ne suna tallafa masu da makamai inda suka fara kashe jami'an tsaro a yankin da sunan gwamnatin shi'a tana tauye haƙƙinsu har ila yau suka bawa wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin kurdistan da ke arewa maso yammacin ƙasar iran makamai su ma suka shigo ƙasar suna kashe jami'an tsaro amma tare da taimakon allah ta'ala jami'an tsaro a nan ƙasar iran sun yi maganin wa'annan 'yan ta'adda masu samun goyon bayan gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙawayenta na ƙasashen yamma da kuma larabawa amma me yasa amurka da wa'annan ƙasashe suke goyon bayan tashe-tashen hankula a ƙasar iran wannan ita ce tambayan da za mu ansa a cikin wannan shirin da farko a cikin makon da ya gabata ne dai kakakin fadar white house ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka tana goyon bayan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a ƙasar iran duk da cewa hanyar diplomasiya ce ta fi so a mu'amalarta da ƙasar iran ya ce amurka ba ta son iran ta mallaki makaman nukiliya amma duk da haka a halin yanzu ta mai da hankalinta wajen ganin an ci gaba da tashe-tashen hankula a ƙasar iran kamar yadda muka bayyana a farkon shirin an sami tashe-tashen hankula a cikin wasu larduna a cikin ƙasar iran tashe-tashen hankula wa'anda amurka da kuma kasashe kawayenta ba su ɓoye wa kowa ba kan cewa suna goyon bayan wannan 'yan ta'adda kuma za su ci gaba da goyon bayan su don abin da suka kira take haƙƙin mata a ƙasar iran banda haka net price kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya ce gwamnatin shugaba biden ta ba da muhimmanci da kuma goyon baya ga tashe-tashen hankula da ake yi a ƙasar iran don a faɗinsa ƙasar iran ba ƙasa ce wacce za a iya tattaunawa da ita ba a wannan maganar muna iya fahimtar cewa saboda gwamnatin ƙasar amurka ta kasa cimma yarjejeniya da ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya ne ta koma bayan 'yan ta'adda da kuma makiya jumhuriyar musulunci ta iran daga cikin gida don cimma manufofinta wanda ta kasa samun su a teburin tattaunawa da ƙasar iran hatta shi shugaban ƙasar amurka joe biden a jawabin da ya gabatar a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a cikin watan satumban da ya gabata ya ce yana goyon bayan mutanen ƙasar iran musamman matansu wanda suke tada hankali a ƙasar idan muka nemi dalilan da suka sa gwamnatin ƙasar amurka take goyon bayan wa'annan 'yan ta'adda da kuma masu tada hankali a ƙasar iran za mu ga cewa a fili yake gwamnatin shugaba biden ko kuma gwamnatocin da suka zo kafinta duk sun yi kokarin ganin bayan tsarin musulunci wanda yake iko da ƙasar iran fiye da shekaru 40 da suka gabata babban misali shine takunkuman tattalin arziki mafi tsanani wa'anda gwamnatin amurka da ta shuɗe ta ɗora a ƙasar da nufin ganin gwamnatin jiran musulunci ta iran ta faɗi don hatta john bolton mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro na gwamnatin da ta shuɗe ya fito fili ya bayyana cewa gwamnatin jihar musulunci ta iran ba za ta yi bukukuwan shekaru 40 da kafuwarta ba yana nufin a cikin 'yan watanni takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar za ta durƙusar da gwamnatin jihura musulunci ta iran ta hanyar matsin lamban tattalin arziki da mutanen ƙasar za su fada ciki. wannan ya zo ya wuce har sai da jumhuriyar musulunci ta irin ta gudanar da bukukuwa na shekaru 43 da samun nasarar junjin hali musulunci da kuma kafuwar tsarin addinin musulunci a kasar gwamnatin trump ta zo ta fadi a zaɓe ta wuce ta bar jumhuriyar musulunci ta iran daram a kan kafafuwanta bayan gazawar takunkuman tattalin arziki mafi muni kan ƙasar iran ne dai gwamnatin biden ta zo da farko ta ci gaba da tabbatar da takunkuman tattalin arziki na gwamnatin da ta shuɗe sannan tana ƙara ƙarfafa su a duk lokacin da ta ga dama duk don cimma manufa guda sannan a lokacin da wakilansu a cikin kasar iran suka fara tashe-tashen hankula na baya-bayan nan da sunan mutuwar mahasa amini sai wa'annan kasashe suna ganin sun sami damar ta kifar da jimhuriyar musulunci ta iran wannan duk da cewa sun san cewa tashe-tashen hankula na baya-bayan nan ba su isa su kawar da gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran ba ba don kome ba sai don an yi tashe-tashen hankula mai kama da wa'annan wanda suka fi tsanani kan na yanzu amma ba su kai ga kifar da jumhuriyar musulunci ta iran ba sai dai a nan suna son tashe-tashe hankula da ake yi a halin yanzu ya ci gaba har na lokaci mai tsawo don watakila idan ya yi tsawo zai ba su abin da suke so washington tana ganin tsawaita tashe-tashen hankula a ƙasar iran zai sa gwamnatin ƙasar iran ta yi rauni daga cikin gida ta kuma mika kai ga bukatun amurka da kawayenta na kawar da tsarin musulunci a kasar. kamar yadda jagoran juyin halin musulunci imam said alil khamnai ya faɗa a cikin jawabinsa na karshe-karshen nan dangane da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a ƙasar iran inda ya bayyana cewa manufar wa'annan ƙasashe ita ce ganin bayan jimhuriyar musulunci ta iran daga cikin gida. dalili na biyu kan abin da ya sa gwamnatin amurka take goyon bayan tashe-tashen hankula a cikin ƙasar iran shine samun yarda harmci kasar isra'ila da kuma sarakunan ƙasar saudiya wa'anda suka daɗe suna adawa da jimhuriyar musulunci ta iran da farko dai gwamnatocin ƙasashen harmci ƙasar isra'ila da kuma saudiya suna tsammanin gwamnatin democrat ta shugaba biden za ta kara takura a ƙasar iran fiye da yadda gwamnatin trump ta yi masu duk da cewa ta yi din amma kuma tana hangen zaben tsakiyar wa'adi wanda za a gudanar da shi a nan gaba a ta amurka tana fatan tare da goyon bayan tashe tashen hankula a ƙasar iran za ta sami ƙuri'un masu goyon bayan harshen ƙasar isra'ila a amurka wa'anda suke da ƙarfi a ƙasar kuma abu na uku wanda ya sa gwamnatin amurka take goyon bayan tashe-tashe hankula a ƙasar iran shine wato dangane da tattaunawar farfado da shirin nukiliya ƙasar iran wanda ake kira jcpoa a takaice tsakanin iran da ƙasashen turai da kuma amurka amma ba kai tsaye ba gwamnatin shugaba biden tana son takurawa jamhuriyar musulunci ta iran don ta sassauta ra'ayinta a tattaunawar ta yadda shugaba biden zai sami maki a gaban amurkawa na tursasa a kasar iran ta amince da mika kai a shirinta na makamashin nukiliya kafin tashe-tashen hankula na baya-bayan nan da ya amurka ta nuna alamun za ta amince da sharuɗan iran dangane da farfado da yarjejeniyar ta jcpoa amma bayan da ta ga an fara tashe-tashe hankulan nan sai ta dakatar da tattaunawar don mai yiwuwa ta sami nasara a cikinsa banda haka ta kara wasu takunkuman tattalin arziki kan kasar iran don ƙara takura mata sai dai masana da dama sun bayyana cewa babu abin da zai sauya a kasar iran bayan wa'annan tashe-tashen hankula da kuma takunkuman tattalin arziki na ƙasar amurka masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ce. manjo janar yahaya rahimi safawi mai baiwa jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran shawara akan harkokin soji ya sanar da cewa kasashe 22 ne suka gabatar da bukatar su ta sayan jiragen yaƙi marasa matuƙi daga kasar ta iran manjo janar safawi ya bin hakan ne a jawabin da ya gabatar a gaban taron kimiyya da fasaha a birnin tehran inda ce amurka da yahudawan sahiyuniya ba su iya cimma wata nasara akan al'ummar iran ba yana mai cewa iran din ta saba shigo da fiye da kashi 80 cikin 100 na kayayyakin sojojinta daga kasashen ketare kafin samun nasarar juyin juhal musulunci amma a halin yanzu tana samar da fiye da kashi 80 cikin 100 na kayayyakin kariya da tsaro da kanta wanda injiniyoyinta ne suke kera su a cikin gida ya bayyana cewa kasashe 22 sun gabatar da bukatar sayan jiragen yaƙi marasa matuki daga iran inda ya nuna cewa lamari ne mai matukar mahimmanci a karfafa kimiyya da fasaha a fagen tsaro da kuma nasarar da sojojin iran din suka samu a lokacin harin da tsohuwar gwamnatin iraki ta kai wa kasar a cikin shekarun 1980 ya kara da cewa da ba a samu waɗannan nasarori ba da ba a kai ga matsayin yin amfani da kimiyya da fasaha a wannan mataki ba ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya jaddada cewa babu wata ƙasa a duniya wadda za ta amince da tarin tarzoma da barna da kuma baranta dukiyoyin jama'a a cikin ƙasarta. To ina ga kuma da hakan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalabo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniya. Anan ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Hii ni idhaa ya